ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور gashi ku waɗannan muminai kuna son waɗancan mutane kuna musu fatan alheri alhali su ba sa son ku ba sa muku fatan alheri suna ƙin ku kuma ku kuna yin imani da dukkan littattafai gaba ɗaya daga cikinsu akwai littattafansu su kuma ba sa yin imani da littafin da Allah ya saukar ga annabinku kuma idan sun gamu da ku sai su ce da harshensu mun ba da gaskiya amma idan sashensu ya kaɗaita da sashi sai su cire 'yan yatsunsu saboda haushi da baƙin ciki na abin da kuke kai na haɗin kai da juna da haɗuwar kalma ɗaya da ɗaukakar musulunci su kuma saboda abin da suke kai na ƙasƙanci don haka ya wannan annabi ka faɗa ma waɗannan mutane cewa ku dawwama akan abin da kuke kai har ku mutu don baƙin ciki da damuwa. Allah yana sane da abin da yake cikin zukata na imani da kafirci da alheri da sharri.